A yayin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ke ci gaba da tattaunawa da gwamnatin ƙasar a kan sabon farashin man fetur na Naira ɗari da arba'in da biyar a sakamakon cire tallafin man. A ɗaya gefen a yanzu haka dalalan man fetur ɗin masu zaman kansu sun ce sun fara ganin amfanin cire tallafin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi. Ƙungiyar dalalan man dai masu zaman kansu da ake kira Independent Marketer a nan jihar Niger sun ma kira taron manema labarai ne da yammacin Talata nan da ta gabata. Inda suka bayyana cewa a yanzu kam sun samu sa'ida a kan wahalar da suke sha daga inda suke zuwa wajen ɗauko man a kudancin Najeriya. Alhaji Adam Erana shi ne shugaban kungiyar dillalan man masu zaman kansu a jihar Naija. To yanzu da aka ba mu ai kaga ko ina tun daga lokacin da aka cire tallafin man nan zuwa yanzu ku 'yan kasuwan nan wani irin ya zaka kwatanta canjin da kuka gani eh canjin da kenan shine kawai man ya zama available dama mu cry din mu kenan man ya zama to a wadace a saida mana a farashi ko yaya ne zaka saida zaka samu wani abu to in kayi ka samu kayan nan da tsada kuma a zo a dame ka da masifan dole ka sai da shi a farashin gwamnati kaga ko masifan ma a rika shigo maka gidan mai ana sa ka asara ya ishe ka ne bayanin ku ga su waɗanda gaba ɗaya ma su fahimci batun cire tallafin nan ba har suna ta da jijiyar wuya a ah, wani masu tada jijiyan waya wannan ba su san ko menene ke faruwa ba kuma suna tada jijiyan waya ne domin wasu kawai sun zo sun ce musu ku tada jijiyan waya su ma dai waɗannan dillalan man ne a jihar Niger ga abin da suke cewa sunana Alhaji Abdullahi na Mina sarkin Turki director na First El Shabab Nigeria Limited Mina da sanadiyan tallafin da ake bayarwa ai ana kirkiro karancin man ne da gangan saboda za a ɓoye a ba waɗansu a ƙi ba waɗansu to kaga kuwa yanzu da aka cire ya zama kasuwa ce ta buɗe competition kuma ya tashi wannan ya sa nashi farashi wannan ya sa nashi farashi yanzu kuma babu wahala a wurin kuke babu wani sauran wahala mu a wurin mu yanzu yau din nan da nace gaya ma yanzu daga banki na dawo tallama ake yi min in ka sa ido nan gaba nan da yan watanni sai kaga mai ya koma ƙasa da naira ɗari sunana muhammad lukman dodo can kaga ƙarya ta ƙare in nnpc ba ta baka ba kana da option ka je ka sai shi a private depot a inda ake sai da shi a farashin gwamnati kuma ka sai a farashin gwamnati kawowa yanzu dai jama'a sun samu sauƙi domin kuwa manya wadata a gidajen man kuma ana sayarwa a kan farashin gwamnatin na naira 145 da arba'in da biyar sai dai har yanzu akwai 'yan kalilan da ke sayar da litan man 155 zuwa naira 160 kamar yadda bincike ya nuna a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.